Hausawa Top TV tashar al'umma. Wata sabuwa, Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya ƙaryata batun da ake yaɗawa na cewa ya ce a zaɓa a tiku yana goyon bayansa. Inda a yanzu ku gyara zama za mu kawo muku cikakken rahoton ba a da dai a jiya mun kawo muku muryar Sheikh Dahiru Usman Bauchin inda yake cewa mutanensa sun yanke cewa a tiku za su zaɓa, don haka ba zai bar mutanensa ba, yana goyon bayan su a zaɓa a tikun. Shin me yasa shek Dahiru Usman baucin a yanzu ya karyata wancan batu? Shin ba shi ne ya faɗa ba? Canza masa murya akai, yayyanke muryarsa akai? Ku biyo mu dai a cikin wannan rahoto domin jin abin da ya faru, da dai da kunnanku a jiya mun kama ku kun ji muryarsa ce magana. Amma a yanzu an ce ya karyata wannan batu. Shin me ke faruwa? Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda a jiya muka kama ku murya ta ɗahiru Usman Bauchi inda yake bayyana cewa wato a zaɓi a teku inda ya ce al'ummarsa bi ma'ana mutanensa sun ce a teku suke so don haka shi ma yana tare da al'ummarsa don haka a zaɓi a tekun inda muryarsa ce muka kama ko. sai ga shi a yanzu mun ci karo da wani postin wato a shafukan sada zumunta na facebook aka bayyana cewa Sheikh Dahir Usman Bauchin ya karyata wancan magana da ake yadawa. Kamar yadda kuke gani, dokin karfe TV su ne suka yi wannan wallafa inda suka ce yanzu yanzu babu inda na ce a zaɓi wani ɗan takara guda ɗaya a kowace jam'iya domin mu malamai ne jagorori kuma iyaye masu nusar da al'umma kowa namu ne Amma dai mun ba wa al'umma shawara cewa a cikin 'yan takara guda uku Musulmai su duba wanda ya fi cancanta su zaɓe shi, don haka ni dai ban ce ga wanda za a zaɓa ba, mutane su yi abin da ya dace,” cewar Sheikh Usman Bauchi. To kun ji abin da ya faru kenan inda wannan dokin karfe TV suka fito suka bayyana Dahiru Usman Bauchin ya ƙaryata waccan murya da ake yaɗawa. sai dai kuma abin da zai shigar da mutane shakku shine waccan muryar ta shak ɗahiru usman baucin ce wadda ya wannan magana bari dai mu sa muku kuji abin da ya faɗa ɗin. ya ku jama'ar najeriya yan uwanmu yan ƙasa ga zaɓe ya zo muna kiran ku ɓangare na da mutane duka mutane sun ba da shawara sun ce su a tiku za su zaba ni ko zai rabu da mutane na ba saboda haka ba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu ce wani kasar mai ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali zan nana ta jama'an a wani mutane na wanda suke yin siyasa su ce su a tiku za su zaba to tun daga wanda za su zaba ni ba zai rabu da su ba na tare da su zan tsaya tare da su mu ga abin da Allah zai yi so Allah ya zaba mana alheri. mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Salamu To kamar yadda kuka saurara wannan ita ce muryar Sheikh Dahiru Usman Bocin gashi dai muryarsa ce amma dai a yanzu ga abin da dokin karfe suka ce akan wannan lamari inda suka ce ya karyata wannan lamari inda dai su a rubuce suka faɗa wancan kuma sauti ne na murya. Shin a yanzu wanne za a ɗauka idan ba wato muryarsa ya kuma fitowa yayi magana ba ba lallai wasu su gamsu da wannan magana ba sai dai kuma zai iya yiwuwa da baki ya fito yi wannan kalami amma kuma ba a samu odiyan ba to a halin yanzu dai shek dahiru usman bauchi ga abin da dai ake ciki akan wannan batu na tsaye da ɗan takara duba da dai wasu malaman sun fito karara sun bayyana ra'ayinsu kamar irin su wato shek yahaya jingir na jihar jos wanda shi fitowa ya nuna ƙarara yana goyon bayan wato ɗan takarar nan na APC Bola Ahmad Tinubu. To masu saurare ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai kawo muku rahotanni da labarai akan abin da ke faruwa a ƙasar nan musamman ma dai kamar yadda kuka sani gobe ne zaɓe za a yi zaɓen shugaban ƙasa wannan ƙasa tamu a gobe da safe. ku bibiye mu a wannan tasha tamu domin samun rahotanni akai-akai akan yadda zaɓen zai ringa wakana. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan batu na Sheikh Dahir Usman Bauchi?